اللهم على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna ranar asabar 22 ga watan zulqa'ada 1447 hijiriya kuma yau muna takwas ne tara ga watan biyar watan mayu kenan 2026 miladiya wannan shine darasin goma sha uku a cikin littafin ihya sunna a malam saifullahi ya karanta mana samun bida satin da ya wuce mun ji shehu usman danfodiyo ya kawo mana bid'a ya ce ta kasu kaso biyar to wannan samun bid'a din kamar da muka faɗa ya samo asali ne daga ta'arifin da al'imam imam iz ibn abdussalam Allah ya ji da rahama sulfanul ulama ya yi wa bida'a to tun tunda yi wa bida'a wannan kashe-kashen wannan ta'arifin sai ya zama usur bibbarura dole dole sai ya kasa ta izuwa wa'annan kaso kaso shi ya rasu ɗari shida da sittin bayan hijira a nan sallallahu alaihi abu muhammad ibn abdulaziz ibn abdulsalam shafii wanda shi aka fara wa laƙabi da sultanul ulama a cikin littafin sa qawaid al-ahkam fi wanda aka sani da alkawa'id kubra ɗaya daga cikin manyan littattafai na usul fiqh alamar mazhabi a shafiiyya eh, dan haka yace aka ce masa ne bida'a da ya tashi bayani sai yace fiilu Malam lam yuhaj fi nabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ba a san shi ba aka yi shi a lokacin annabi sallama to sunan sa bid'a to amma akwai abubuwan da aka yi su bayan lokacin annabi sallama kuma ba su shiga cikin bida'a ba saboda ba su shafi addini ba kai tsaye ko kuma sun shafi addini amma sun fito ta wata ka'idar ta shari'a yasa imam shafi'i a cikin al-muwafaqat yake cewa hadha qaulun muhtara wannan tarifin shi ya fara yi kuma wannan fara da ya jirgin an shiga cikin wani babi na cewa dole tun da haka ne akwai abubuwan da manzo Allah sana wanda dole sai an yi su dole ta sa akai kamar hada alqur'ani a haɗe shi a wuri guda don gudun kar a rasa shi akwai abubuwan da maza Allah bai ba aka yi su saboda ana buƙatuwa zuwa yin ya kamata a yi su akwai abubuwan da aka yi bayan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wani uzurin akwai kuma abubuwan da haramun ne akwai abubuwan da bai kamata ba a qarati shahabuddin abul abbas ahmad ibn ibn abul ala as-sanhaji al qarafi bi takhfif ar-ra al-misri wanda ya rasu shekara ta 600 da tamanin da hudu almajirin izu bin abdulsalam ne ya daɗe a wajensa sun yi zamani ɗaya an haife shi 626 shekara kusa da arba'in ko kuma talatin da wani abu kafin shef kafin izzi ya rasu kuma ya rasu 684 dukkan su sun girma shekul islam ibn taymiya a cikin littafin sa anwarul buruq fi anwa'il furuq wanda aka fi sani da al-furuq na karafi sannan a cikin littafin sa az-zakhira ya kawo ta'rifin bid'a shi ma sai ya kassama ta tab'an li izz ibn abd salam Allah ya rahama Shehu Usman dan Fodiyo shi ma sai ya bi wannan tsarin saboda yana cikin maradi ɗin da ya karanta kuma malamansa sun tasirantu da wannan karkasa bid'ar da su qarafi da su izzuddin bin abdul salam nawawi Allah ya ji da rahama yahya ibn sharaf abu zakariya an-nawawi Allah ya ji da rahama shi ba duka ɗan zamani saboda kusan madarasa ɗaya ce shi ma a cikin alminhaj sharhin sahih muslim ibn al-hajjaj da tahzibul al-asma'i wal lughat shi ma ya kawo wani abu da yake nuna alamar karkasa bid'a zuwa wannan kashe-kashen al-imam al-hafiz abul ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani fatahul bari da yake yin sharhin hadisin kitabus sala babu Salatin tarawih da yake sharhin hadisin na umar da yake cewa ni'matul bid'atu Habibi, to ibn hajar yake cewa albid'atu kulluha mazmuma ita fa bid'a in dai abu aka ce maka bid'a ne to ba abin so bane abin da ne ce illa fil lugha sai dai in muka muka dauki bid'a a yare to wannan akwai abin da dole ma sai an yi shi akwai abin da ya kamata ne ibnu hajar yake nunawa wannan tarihin da Izzuddin ibnu ya yayi ya hada da bid'a ne a lugha tunda an ce bid'a shine yin abin da duka ba a taɓa yin ba ko ba a saba yin sa ba shi yasa sanani a cikin subul salam da yake yin sharhin hadisin jabir akan batun tahajjudi da maza Allah sama ya fito aka bi shi ya kuma fitowa aka bi shi mai rawi shakka a na uku daga ba maza Allah ya fasa fitowa sai sanani Allah ya ji salama a cikin subul salam sharhin bulughul maram ya kashe ya kawo asar na na Umar da yake cewa madalla da wannan bida'a? sai ce to mu dauka wai na Umar da yace ni'matul bid'atu hazi yana nufin bida'a da yare na shari'a ko bida'a a yare na lugha sai ce to mu duba mai na Umar ya gani yace ni'matul bid'atu hazi ya ga mutane sun haɗu ne a bayan liman to shin haduwa a bayan liman ba a taɓa yi ba a yi sallar nafira? an sha'i. da haka bai zama bid'a ba kenan sai sana'ani yake cewa walaysa til bid'ati ma yumdah bal kullu bid'atin dalala shi abin da yake nufi tun bayan rasu annabi sama ba wani wanda ya sake haɗa mutane a wannan tsarin da manzon Allah yake kai sai shi dan haka wannan sabon abu ne bayan manzon Allah ya tafi shi ya fara dawo da shi yana inta alƙawari ce in ba ka ba da za ce na umar ya yabi bid'a saboda ita bid'a ba ta ba a bar ya ba ce to a wancan satin mun kawo dalili da hujja na wayannan malaman dan kakka je ka dinga zagin su ka ce san rai ne yasa suka kasa bid'a a'a sun dogara da wayansu abubuwa ne da suke ɗaukar su a matsayin dalilai mun fara karanta ko babban madogararsu shine hadisin al-irbad ibn sariyata inda ashabu sunan illan nasa'i wanda mazala kuma ke cewa usikum bi taqwallahi was sam'i was ta'ati wa in ta'ammara alaykum 'abdun habashi fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin المهديين عضوا عليها النواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فنهضا شارس عبد الله بن مسؤول عند أصحاب السنن وأحمد أحمد أبو داود الترمذي النسائي هذا ما شاء فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة dalala imam shatibi yake cewa annabi sallallahu alaihi yana yawan maimaita wannan kalmar cewa kullu bid'atin dalala dan haka an rawaito daga sahabbai ma ba ɗaya ba ba biyu ba kuma tunda manzo Allah kuma yake cewa kullu bid'atin dalala bai taɓa cewa banda bid'ar kaza da kaza ba duk wata bid'a manzo Allah ya zarge ta ya ce bata ce to a baro manzo Allah kuma an gane to amma su wa'ancan mukhalifin sai suka ce to ai kullun nan da manzo Allah ya faɗa tana nufin ba tana nufin komai da komai ba tunda dama ana cewa kullu kuma ba kaga an ware wani abu suka ce misali ubangiji ya bada labarin annabi Musa da Khadir a cikin suratul kahfi sai annabi sallallahu sai ubangiji yake cewa أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن عيبا وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة مصر أقبلت أقوي ونسركي ينعى قاتل دكا ونجرق الروح to tambaya suka ce ya kwace jirgin ruwan mutanen nan ko bai kwace ba me amsa ya kwace ko bai kwace ba bai kwace to amma ya kuma kulla tafiya to ya bai kwace wannan ba sai suka sai ashe kulla din ba kulliya ba ce juz'iyya ce tana nufin mafi yawanci amma ba tana nufin ka da haka kullu bid'atin mafi yawancin bid'a amma akwai bid'ar da ba kata ba ce to da Allah yanzu wanda ya kawo wannan dalilin za a ce ya sai kasar da mutane shi a ganin sa ya kawo ne to amma an ba su amsa ya ka ce musu a'a wannan fa ba za ku kawo shi ku hada shi da wancan shi wannan da yace kullu safinatin Din mai hankali ya san akwai ƙarin sifa ai salihatin duk wani jirgin ruwa mai kyau me yasa bai kwace wannan ba saboda ba shi da kyau domin khadir ya huda shi ina salihatin din ba mu ganta ba sai mu ce a'a ai ba dole sai kun ganta ba ai balarabe in zai kawo maka suna da sifa to in yi san cewa in ya ɗauke sifar za ka gane sai ka sunan kawai ya san za ka ƙaddara sifar ko ma ya ɗauke sunan ya bar sifar kawai ko ba haka ba ne kawar misali na ga malami mai gemu ya shigo ya zauna malami mai gemu malami ba shine suna ba mai gemu kuma shine mai sifa to sai nahau ya ce za ka iya shafa malamin ka bar mai gemu in dai za a fahimci malami kake nufi kuma za ka iya shafa mai gemu din ka bar malamin ka ce na ga malami ya shigo ya zauna inda za a gane ana nufin malami gemu za kuma ka cewa na ga mai gemu ya zauna inda za a gane malam kake ne amma fa in za a gane wa hasbu ma yu'lamu jaiz a sai ke cewa abin nan ibn malik yake cewa wa ma min al-man'uti wan na'ti uqil yajuz hasbuhu wa fi na'ati ya in dai za a iya gane na'at ko man'ut to ya halatta ka shafa ɗaya daga cikin su amma dai ba a cika shafe sifar ba an fi shafe sunan da aka sifanta da haka sai aka ce wannan ba zai zama hujja da za ku kafa a matsayin cewa bid'a wannan kullu din kulliya ba juz'iyya ba sai kace to mun ji muna da wani dalili me dalilin ku Allah ya ce Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakum al-fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakum al-anhar wa sakhkhara lakum ash-shamsa wal qamara daa'ibayn wa sakhkhara lakum al-layla wan-nahar ataakum min kulli ma sa'altum وآتاكم من كل ما سألتم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار قال إبراهيم لأبيه وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد وآتاكم من كل ما سألتم duk abin da kuka roƙi Allah Allah ya ba ku suka ce to komai din Allah ya ba su ai akwai abin da Allah bai ba su sai aka san shi ma wannan min kulli ma sa'altumu cikin abin da Allah yake ba ni wanda kuma bai ba ku ba sunna ta faɗa mana yadda ake yi da shi da haka abin da yake yana da dalili na nasi ko na hankali ba za ka ce wai dan me isa kuma aka kawo shi a haka ya ga ta shi kenan ai Allah ya ba mu labarin annabi Sulaiman da sarauniyar Saba ko وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث أو تقرأ فمكث غير بعيد فقال أحدت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملك تملكهم tete mi wa utiyat min kulli shay an ba ta komai sai aka ce hadda garin da Annabi Sulaiman ya ce an ba ta hadda mulkin Annabi Sulaiman an ba ta to ashe wannan kullun juz'iyya ce ba kulliya ba wa utiyat min kulli shay sai aka ce to <clears throat> ai a nan mintin nan tabi'idiyya ce ai wa utiyat min kulli shay ai ba'aba wani yanki na kusan duk abin da take bukata sana ce da haka a hankalce ma ka san da yake ba da labarin ai Allah Sulaiman da bai san ta ballanta na a ce mulkin sa yana karkashin ta sai suka ce to ah mu je suratul mu je suratul ahqaf da Allah yake bada labarin ada wa dhkur wa dhkur akha adil wa dhkur akha adil id anzara qawmuhu bil ahqaf حيث عند الله فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى ولا ترى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم كذلك نجزي القوم المسلمين فأصبحوا <clears throat> لا يرى <clears throat> سواء كانت لا يرى آه كوفيون بعد كسائي حفص عن عاتم شعبة عن عاتم khalaf an hamza khallad an hamza sai kuma ruwaya khalaf al'ashir khalaf al'ashir su ne suke cewa la yura illa mutakin amma jumhur gaba ɗayan ibn kasir ibn al'ala abu am Aliyu al-kisa'i a cikin kufiyun yaqub da abu ja'far duk suna cewa fa aslahu la tura illa masakin kadhalika najzi al-qawm qawm al-mujrimin shi ne uh, wannan mai shaƙibi yake ke ne a cikin sosai haƙaf wa ƙulla turabil ghaibi wabmum wa ba'dahu masakin hundin raf'i ko to sai nan da aka ce tudammiru kulla shay'in wannan giragizan ariza shine zirnaniya girgizan da in ya taho zai zubda ruwa da ya dinga sauka da ya taho musu ya darka ko suka ce a wannan ai zirna da suka ga hadari sai suka ce a wannan zirnaniya ce girgije ne ruwa zai zubar mana Allah ya ce iska ce da akwai azaba a cikinta tudammiru kulla shay'in duk abin da ta zo sai ta rubuta amma gidan nasu suna yana nan ai ko ba ka ba fa asbahu la yura to su ba sa cikin kullu shay'in sai ka ce kullu din nan juzu'iya ce ba kulliya ya ga sai a to ayan kara an ce bi amri rabbiha gidajen Allah bi ba ta umarni ta dammare kaga an ba da amsa ke da ko da aka ba wata magana kullu juzuiya kullu din tana nan dukkan ta kulliya sai da to mu kara gaba الله ينتهى قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب وبنجي سبحانه وتعالى كي تعالوك تعالى النبي إساه الله يتر النبي إسا يا إسا ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وأنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به آه wannan ayar ya aka yi na kawo ta nan ما يكون أنا أقول فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا الأمر ما قلت لهم إلا ما أرسلنا يا ربكم كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم ولما توفيتهم كنت أنت الرقيب عليهم فلا تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت تنام التدليل لسانك وأنهم آية النوم na manta mahallin shahid ɗin amma insha Allah idan ya faɗo mun zan gaya mu to sai suka ce kuma Allah yana cewa kullu nafsin za'iqatul maut kullu nafsin to ga ma munasabar ta faɗo Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut kullu nafsin za'iqatul maut duk wata nafsu sai ta ɗanɗana mutuwa to nafsun nan Allah ya ce ta'lamu ma fi nafsi ashe Allah yana da nafsu kenan to ashe hadda nafsun Allah cewa iliyazu billahi a'a to raddi anan ta hanyoyi da yawa raddi na farko <clears throat> annafsu tana zuwa da ma'anoni da yawa a nafsin da muka sani tana zuwa da ma'anan mutum kai kanka gaba ɗayan ka kai nafsu ne kamar da Allah ce kullu nafsin bima kasabat raina ai kullu mri'in bima kasaba rahim shi yasa ma wata ayata zo ta fassara maka ana annafsu tana nufin mutum sannan annafsu tana zuwa da ma'anar zuciya wannan wanda take kirjin ka din nan kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ma ubarri'u nafsi ni ba na tsarkace zuciyata innan nafsa ita zuciya la'ammaratun bisu wa nafsin ina rantsuwa da zuciya wa ma sawwaha da ubangijin da ya daidaita ta fa alhamaha fujuraha wata yar iska sai wata qawa wata kuma mai tsoron Allah kaga annabta anan ta nufin ne zuciya ko wala uqsimu bin nafsil lawama zuciya mai yawan zargi ko ba haka bane ka akwai zuciya da nafsu tana zuwa da ma'anar zuciya sannan kuma na uku nafsu tana zuwa da ma'anar rai ɗin da ake ɗaukewa in mutum zai mutu Shi ne kullu nafsin za'iqatul maut sannan kuma an nafsu tana zuwa da ma'anar abin da ake so irin emotion Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa fiya ma an anfus wa talasul a'in <clears throat> to kai dai ka san da Allah ya ce ta ma fi nafsi ba yana nufin nafsu irin wannan wacce take shakar numfashi ta fesar ba ko ba haka bane ba wannan nafsu din ibara ce an shakhsi wa zat ko ba bane ba to da kaga akwai bambanci tsakanin kullu nafsin da ta'lam ma fi nafsi bambanci na farko ke bambanci na biyu kuma idan da ma ma'anar su daya to Allah da kansa ya ce shi baya mutuwa huwal hayyu hayyu la ilaha illa hu shi Allah subhanahu ta'ala. shi ne rayayi wanda baya mutuwa ke Wata tawakkal alal hayyin hayy alladhi la to kaga in dalili zo, to dalili ya isa ya zama hujja da haka ba magana wani kullu juz'iyya ce kullu kulliya kulliya ce amma dalili zo ya fitar da wani abu Imam al haƙi. Allah ya ji kamsa da rahama a cikin manaqib Shafi'i ya naƙalto daga Imam Shafi. yake cewa Imam Shafi yana cewa ita bida'a fa kala biyu ce akwai bida'a wacce take a bar yabo akwai bida'a wacce take a bar zargi ji Imam Shafi. yake ce to alhamdulillah ga Shafi'i nan ma Shafi'i tun a alƙurunin mufaddala ya mutu ya rasu cikin shekara ta 204 yana cikin khairul nasi qarni thumma alladhina yalunhum domin ya rayu a ƙarni na biyu ana shiga na uku ya rasu da ya shiga cikin hadisan imran bin hussein to shi ya ce sai ce a to ku ƙara gaba me yace a me ya ƙara sa sai ce sai ce fa ma wa faqa sunnata fa huwa muhammad duk wani sabon abu da aka zo da shi in yayi daidai da sunna annabi sama to za a yabe shi wa ma khalafa sunnata fa huwa mazmum to haka shi abin da yake rufe da bid'a nan sabon abu a lura ba yana nufin a shari'a duk mai hankali zai gane wani domin imamu shafi yake cewa ma uhdisa wa khalafa kitaban au sunnatan au asaran aw ijma'an a huwal bid'atu dalalah inda shafi ce, duk abin da ya saba wa ƙur'ani ko hadisai ko ya saba wa ijma'i wannan bid'a ce ta ƙata. an gane ko imam shafi'i a cikin al-itisam yake cewa ya ka magana bai haƙiƙin nan yake cewa wannan taqsim din da shida da shafi'i ya kawo da shafi'i ya faɗa bai haƙi ya kawo yace taqsimi ne lugawi la shar'i magana ce ta lugawa ba magana ce ta shari'a ba la yu'aridu hadisa kullu bid'atin dalala ba zai ci karo da hadisin kullu bid'atin dalala ba shekul islam ɗin taimiyya a cikin fatawa yake cewa abinda shafi'i yake nufi shi ne duk abinda yake da asali a shari'a ko da ya zo daga baya abin yabo ne ko da ma ai abu yana da asali a shari'a ma'ana akwai ta ka'ida ta shari'a da za ta iya karɓo shi ta bashi wurin zama to kun ga yana da regulatory aka yadda da shi ko kuma in ce yana da gata dama muna magana ne akan wanda ba shi da gata a ka'idoji na shari'a ibn rajab Allah ya kanta da rama yake cewa anan kaga shafi'i sarraha bi anna kalam eh, bai bayhaqi sarraha bi anna kalam shafii la yukhalifu al-hadith maganar maganar shafi'i bata saba wannan hadisin na kullu bid'atin dalala to mafi girma abin da masu kakkasa bid'a suka dogara da shi irin shi Sheikh Usman dan Fodiyo Allah ya gafarta masa shine asar na Sayyidina Umar Allah ya kare da shi asar din kuma yazo a cikin Al-Muwatta da musannaf na Abubakar ibn Abi Shayba da musannaf Razzaq hadisin imam al-bukhari ya rawaice shi a cikin hadisi na dubu biyu da goma ta hanyar abdullahi bin yusuf at al-kula'i abu muhammad kenan ɗalibin imam malik shi kuma daga malik daga ibn shahab daga urwa daga abdurrahman ibn abdulqari yake cewa wata rana mu da umar ɗan khattabi na mun fito da daddare a ramadan muka taho masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam fa idan nasu awza'un mutafarriquna irin ya biyo sai na umar da ramadan sai suka fuskantar da masallacin kata-kata da mutane amma kowane mutane shagalinsu suke daban yusallin rajul da salati wancan yana nafilarsa wa yusalli ar rajul fa yusalli bi salati ar-rab wani kuma nan su su uku suna nafila wancan mutum biyar suna yi ma'ana an kakkasu wasu suna yi su kadai wasu suna yi tare da wasu to wannan in yana karatu wancan yana ji wannan ma in yana yi wannan yana ji ne sai na Umar yayi fa qala Umar sai sai na Umar ke cewa inni ara law jama'atu haula ala qarin wahid ni ina ganin ko dai in bari gaba ɗaya kowa ya dakata a samu liman ɗaya kowa ya zo yanzu bayan lakana amsal da za a haka ma da haka yaki to daga nan sai na Umar tun daga manyan sahabbai a gabansu ya faɗa ga aliyu nan ga usmanu nan ga abdurrahmanu nan ga ga sa'adu nan ga sa'idu nan ga ga sunan birjik ba wani wanda ya ce masa a'a ko da yake wata kila sun tafi yaƙi a lokacin irin su sa'ad na abi waqqas sai na umar Allah ya kare da a gare shi sai kira Ubayy ibn ka'ab ya ce gobe ka zo ka shiga gaba kowa kayye na filasta a zo abu ubayyinka wanda yake sha'awar sallah ya bi bayan fa jama'ahum ala ubayy to abdurrahman ibn abd al-qari ibn abd al-qari yake cewa thumma kharajtu ma'ahu lailatan ukhra to tuna an sanar a madina cewa yanzu gaba ɗaya duk wanda zai yi sallar qiyam da azumi ya zo liman zai tada sallah lokaci kaza ba shi ne ba to sai na umar shi ba lalle ya zama ya zo ba tunda ba a sai dole kowa sai ya zo ba in za ka yi kayanka a gida sai kai in kuma ka ga kana so ka zo masallaci to ka ware ka yi taka ku zo ku yi karkashin liman daya kuma sai na umar abin da ya sa ya ka saboda ya san manzo Allah sama ya taba jan sallar an gane shi raya sunnan yayi kuma yana sanar cewa manzo Allah sama ya ki fitowa ne a rana ta uku ko ta hudu saboda tsoron kar a wajabta ta to yanzu maganar wajabci ta ƙare tun da mai wajabcin ya tafi shine shugaba sallallahu alaihi wa alihi haka yanzu ba matsala za a iya yi to shi ne a lokacin sai na Umar Allah ya kare da a ga shi sai zo ya haɗa. su wata rana Abdurrahman ibn Abd al-Qari yace sai muka sake fitowa dai kamar da alama ɗan agaji ne na sai na Umar Ya ce sun makharashtu ma'ahu lailatan ukhra wata rana sai muka zo والناس يصلون بصلاة قارئهم قاش أبن ونم بن شعوى عبد الرحمن آه، أبي بن كأب ينعجن صلى لك أنا بن فقال أمر قال أمر في أمر سي نعم البدعة هذه أو ترواكم نعمة البدعة هذه ما دلا دونا سابعا تيتي والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون أما kun ga wannan tarawihin da suke yanzu ai in kuma an je akan koma gida a yi bacci a huta in dare ya kusa karewa sai a tashi a ƙara yi ko kowa ya tasa a gida sai ce to ni waccan ta gidan na ana ganin tafi falala ma fiye da wannan wa kana nasu ya kumuna awwalahu wasu in suka yi wannan farkon daren ba su ƙara yi a gida ba to sai na umar ya ce amma duk da haka wacce za ka yi a gidan ta fi sai suka ce ga sai na umar ya ce ni'mal bid'atu ashe kenan sai na umar zai bi balala ne zai ce to ashe ba kowace bid'a ce zarara ba za ka ce gaskiya ku kuma ba ku nutsu da kyau shi albabu idan aratta an tahkuma ala albabi fajma' turuqahu jami'an ka tsaya ka tattara turuqin wannan hadisin gaba daya ya zo a cikin sahih ibn khuzaima daga jabir dan abdullahi Allah ya kara yadda a gare shi sannan ya zo a cikin sayyul bukari daga ummuna aisha ya zo a cikin musnad na imamu ahmad cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya taɓa yin wannan sallar har so uku ko so hudu to ya zo a cikin sunan abi dawud ta hanyar abu zarr al Allah ya ƙara da a gare shi cewa mazala sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar da akan a tashi ayi kiyamul layl wannan ruwaya ta Abu Dawud hadisin Abu Zar ya ce suna rasul ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam falam yaqum bina shay'an min ash-shahri hatta baqiya sab'u layalin yace mun taɓa yin azumi na Ramadan tare da annabi sallallahu alaihi wasallama amma manzo Allah bai taɓa fitowa ya ja mu ba ma'ana manzo yana yin kayan sa shi kadai a gida kuma da alama kuma suna yin tasu a gida sai da ya zama an kwana 23 saura kwana nawa wata ya kare saura sati ɗaya ko an yi kwana 22 ko da uku faƙama bina lailatar sabi'a kawai a ranar 27 sai maza Allah ya ja sallah muka yi ta sallah a ta zaba sulusun lai har sai da aka yi kusan sulusun dare so da aka zo ranar ya zama ranar ranar yawa ya zama saura ranar 20 randa ya zama saura kwana bakwai manzo Allah sai ya ja mu to da aka zo ya zama saura kwana shida falam yaqum bina bis da sai manzo Allah bai fito ba wa qama binatil khamisa da ya zama saura kwana biyar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya ja mu shi kuma sai da aka raba dare hatta zahaba shaqarul layl فقلت سنت يا رسول الله يا مايكن الله صلى الله عليه وسلم لو نقفلتنا قيام هذه الليلة فقال صلى الله عليه وسلم إنه من قام مع الإمام حتى يغترق كتب له قيام ليلة كتب له قيام ليلة ثم لم يقم بنا حتى بقي ثلاث من الشهر mazala sai ce wanda duk ya yi sallah tare da liman kaga an yi na farko an yi sulusi ko sulusin dare ɗin shine misali kamar in dare yana da awa goma sha ɗaya to ka raba awa goma sha ɗaya uku sai zama kaga awa hurhudu kenan ko misali to misali idan ana yin magariba karfe shida da rabi bakwai da rabi takwas da rabi tara da rabi goma da rabi ma'ana tun bayan isharar ta fara sallah har da aka yi goma da rabi to ka raba ta biyu ba biyar da rabi ba kaga shida da rabi bakwai da rabi takwas da rabi tara da rabi goma da rabi sha ɗaya da rabi sha biyu a rana ta saura kwana shida saura kwana ta sai da aka sha biyu na dare to daga nan sai maza Allah bai ƙara ba sai da ya zama saura kwana uku a ranar ishirin da bakwai ga wata to shi ne fa maza Allah su sallama duka ya taso da iyalansa da komai kowa a ranar ya an hallara mazala tun da fara sallah da su har sai da suka ga an kusa a kira as-salatu alaina to wannan me yake nunawa mazala sa ba su ɗaya ba su bi ba ya ja mutane sallah a ramadan kuma sai na umar ya san da wannan ashe kenan sai na umar ba bid'a ta shari'a yake nufi bid'a ta yake nufi ta tun tunda ba zai yi ai ita bid'a shine abin da manzala sama yi ba manzala sallama yayi wannan kuma ya san da wannan manzala sama ya yi kuma ya san da ita da aka shi yasa imam ahmad kamar yadda khallal ya wato a cikin as-sunna juz'i na biyu shafi na 109 yake cewa qiyamu ramadan sunnatun sannaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace fa dan ku sani qiyamu ramadan sunna ce da manzala sama ya sunnanta ta wa inna ma tarakaha khashyata an tufrat annabi sama ya kyale ne dan tsoran kar a wajabta ibn abdul bar kamar da yake cikin at-tamhid al-nafi al-muwatta min al-asani yake cewa abin da sai na umar yake rufi da yace ni'mal bid'atu hadi inna ma arada bid'atu fi al lugha shi imam imam na umar yana nufin bid'a a lugha la fi shari'a ولا في الشرط li'anna zalika kana fi'lan lahu asalun min min sunnati rasul saboda ah ai ita wannan kiyabalan da sai umar sai ni'mal bid'atu ai tana da asali da haka yana nufin sabon tsarin da wani halifa ya dawo da shi wannan kuma lugha kenan saboda sai na umar balarabe ne ba quraishi ba adawi da haka yi magana da asalin larabci يتي وإنما أراد البدعة في اللغة لا في الشرع فإن البدعة في الشرع هي ما لم يكن له أصل يدل عليه حكى ابن رجب شيما يفعل أكتن جامع الألوم والحكم الله يتكلم الخطابي ولا يرمي الشكاة أبي أكل تمانين تقول يتي وإنما سماها بدعة أبن دي سيسينا أمر يكرا والنمي بسونا بدعة لأنهم لم يكونوا على هذا الاجتماع من قبله saboda tun bayan ba manzara sama ba a taɓa yin irin wannan ba wahiya ma'a zalika sunnatun li'anna aslaha sabitun an nabi wannan khattabi ya faɗa a cikin ma'alim sunan shekul islam yake cewa wa amma ramadana ramadan faqad sannahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inna ma taraka al mudawamata kashe ta an yufrat falamma zala ahyahu umaru falaysa haza min albid'i fi shay haka wannan ba bid'a bace sai na umar yayi magana ne a yare na lugha da haka ko yanzu kai ma in ka ce mana akwai bid'a a lugha mun sani ana amfani da ita a lugha badi'us samawati wal ard qul ma kuntu bid'an min ar-rusul amma a shari'a ta da abin da aka ce masa bid'a ce a shari'a to ba wata hasana ba wata mustahabba ko wajiba amma a lugha wannan ana samu abinda kuka kira shi da suna bid'a ya shiga cikin ka'idar shari'a kamar yadda muka faɗa a cikin misalan da Shehu Usman ya kawo Allah ya shi sun kafa hujja da hadisin Jarir ibn Abdullah al bajani wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ji Jarir yake cewa wata rana mun kasance tsakiyar rana muna wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ga wasu mutane sun zo kufatun quratun huntaye ne kusan ba su da wasu kaya na kirki huntu ne wanda yake yawo ba ta kai, ba wasu kayan kirki a jikinsu gaba ɗayansu yawanci kayan nasu ma fata ce ta damusa aka yi riga da ita kuma mutanen nan dukkansu da ta kubba a tare da su ammatuhum min mudar yawancinsu kuma asalin tsantsan larabawan mudar ne bal kullum min mudar jarir ya yace cewa kai kusan ma dukkan su mudariyun ne to za sa da ya gansu ga imani amma ga talauci fatama'ara wajhu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lima ra'ali min al-faqati manzala sama sai ka faɗi fuskarsa ta canza saboda talaucin da ya gani a tare mutanen nan fa da khala sun makaraja kawai sai mu wanzu Allah ya shiga gida la'alla ko yana neman abin da zai ba su sai ya fito ba abin da zai kawai manzo Allah sai ce da Bilal Bilal kira mana sallah aiko Bilal ya ranga da kiran sallah fa azzana wa aqama ya tada sallah sai manzo Allah sama ya tabu khutba yace ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin ya gama wannan aiko da abin nan sai manzo Allah sai ta tasaddaqa rajulun min dinari min dirhamihi min thawbihi min sa'id min sa'id durrihi min sa'i tamrihi mutum ya yi sadaka da kaza da kaza da kaza da kaza kawai sai wani ya fahimci mazala sa masu yake a taimakawa mutanen nan faja a rajulun min al'amsar kawai sai wani ya tashi ya shiga gida sai gashi ya dauko surra ya dauko buhu na dabino kadat kaffuhu ta'jizu anha da ya dauko da kyar niki niki kamar ba zai ya cike da da abin nan bal kad ajaza kai sai da aka kama masa ma yana zuwa sai aje ce to ga wannan na ba ku sadaka fi sabilillah kai ne ka ce me wannan sai gashi an fara biyo shi ana ta kawo wa fata. fatataba annas hatta ra'aitu kumain min min wa siyar sai da naga an musu galan gyada guda biyu ta abinci da ta kaya tozo di na abinci da na kaya hatta ra'aitu wajen rasulullah sama yanta hallan ya ga manzala sama yana ta munna ta tana ta munna ka annahu murhi ba kai ka ce zinariya ce sai maza su ma ke cewa man sunnatul islami sunnatan hasana wanda duk ya sunnanta sunna a musulunci kyakkyawa falahu ajruha wa ajru man amila biha alhadith sai sai suka ce a ashe kenan ya halatta in abu ne kyau ne ka kawo shi koda ba a taɓa yin sa ba tunan Allah ya ce man sunnatul islami sunnatan hasana kama imamu shafi'i ita ce abinda ake nufi da man sanna ai man fa man amila bi sunnati tunda shi wannan mutumin da ya dauko sadaka wani abu ne da ba taba yi ba ko da ma ana yi ana yi ma'ana man amila bi sunnati abinda ake nufi kenan kamar da yake cikin manaqib shafi'i na imamu al-bayhaqi to a taƙaice dai ɗan uwa kusan duka dalilan da masu kakkasa bid'a suka kawo an ba an kawo dalilai da suke nuna ta da haka bid'a a wannan kashe-kashen idan muka ɗauke ta a matsayin ma'anarta ta lura kenan amma idan muka ɗauke ta a ma'anarta ta istilahi bid'a guda ɗaya ce malam sai malam ya ce mai waƙala sahibul istifa faddal ya shekh waƙala sahibul istifa Thank you. به أمثالا لكم بها شيء الصلاة والسلام هي كما قال ابن عبد السلام منها واجبة ومقدمات معرفة ابتداء الله وسنة رسوله من نحو من نحو وبيان وغيرهما لأن حفظ الشريعة لأن حفظ الشريعة لا يتم إلا بذلك وما لا يتم الواجب إلا به وهو واجب ومحرم كمذهب الجبرية قالوا بلا تكبيرة الحاكم والمنكرين ومن الأذى من الكفار فقط حسب حسب شريعتهم ببدعتهم فرق كفاية ومنسوبة كالتراويح وبناء القوة والقدر والكلام العلماء الكوفية ومضاعفة المصارعة أكبر صلاة النور والعمل والتمسك بلذائذ المآكل والمشاهد والملاذ والمساكن وتوقيع الأحباب انتهى Ya yace qala sahibul istifa malam mai littafin al istifa yake cewa ita bi al bid'atu malam yakun a ahli sallallahu alaihi wasallam kaga nan ya ƙara maimaita ta'rifin ibn ibn abdus salam bid'a shine duk abin da ba a san shi babu shi a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga kenan ma'ana ce ta luga wannan ba ta shari'a ba ko sai ce wahiya kama qala ibn abd wa ibn Abdulsalam din izzuddin منها واجبة كمقدمات معرفة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم akwai dole abin da wajibi ne ka yi shi kamar mutum ya karanta abubuwa na muƙaddimar fahimtar sunna da alkur'ani ka gane sura ka gane aya ka gane waƙafi ka gane kaza wannan inda kana son ka karanta ƙur'ani ka iya tajwidi sai ka iya ƙur'ani daidai duk sai ka koye su ka san sahihi mursali sai min na nahawin ka kuma koyi nahawu saboda kakka dinga yin sako a cikin karatu wa bayanin da balaga wa gairi ghairihima lianna hibba shari'ati la yatimmu illa bi bidhalik domin ba za a iya kiyaye shari'a ba sai ta hanyar haka wa man la yatimmu alwajib illa wa ma la yatimmu alwajib illa bi fa huwa wajib ka kuma duk abin da sai da shi za a yi wajibi shi ma wajibin ne wa muharramatun akwai bid'a da take muharrama kamar zahabil jabariya kamar misali yan jabariya da suke cewa wai dan adam shi fa ba ruwansa komai ma yi masa ake ai wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna in kaga mai sako ma yayi sako ai ba zai iya kinyi ba kawai yi masa ake Allah ne yake masa wal iyadu billah filasta maka ake yi sai kai in ma ka sai ka shiga aljanna in dai an rubuta wuta zaka shiga baka isa ka shiga aljanna sai suke kafa hujja da wasu nasu suke canja musu ma'ana yace to wannan bid'a ce ta haramu qalu sun ce bi adam qudratil hadi wace wa kai da kake halitta baka da iko wai kawai ka ikon yi maka ake yi la kawai kowa ma ya hakura dan aljanna ɗan aljanna ne ɗan wuta ɗan wuta ne shi wannan bid'a ce muharrama wal murji'a kamar an aqidan murji'a qalu bi qalu bi azabil kuffari faqat suka ce duk wanda ce la ilaha illallah ko bai ƙara yin aikin kowa ba sai ya shiga aljanna wanda Allah zai azabta kawai sune wanda ba sai la ilaha illallah ذلك بأنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله Allah شو كده الله azaba. Amma أما دم مزناتا الظالمين شو barayi, براي إن دي سنتي لا إله إلا الله وانا عذابا da ra'ayi. haka ‘yan murjiya suka ce sai to wannan duka a bid'a ce amma haramtacciya tunda ba a santa ba a lokacin annabi sallallahu wa Manduba akwai bid'a da ya ma kamata a ka tarawihi ka kamar sallar da ake yi ta tarawihi wa bina'ir rabti, wal madaris da kuma a dinga gina makarantu da wuraren karatu ko wuraren ibada wal kalam fi da sufiya da kuma magana akan abubuwa masu zurfi na sufaye wa mubaha akwai bid'a da take ita kuma ya kama halatta kalmusahafa hadi aqiba salati subhi wal asr kamar wata sara da in an yi da sallah ta sallah asar da asuba kaga ana gaggaisawa wata tabassut fi lazaid al maakili da kuma dai ɗan yalwatawa a wajen abinci mai daɗi, wal masharibi wal maladisi wal masakini wa tausi'il akmam da kuma yin wato irin wuya ko hannun riga mai girma babba wanda a da ba a yi wannan duka ba ne wannan dai duk maimaita abin da muka aka yi da bayani na'am sai ce mu ma yunkar kenan Mayun karki. ينكر yau وإياه تقدم الشيخ عبد السلام قال بما على anan yake cewa ku lura da kyau ku ji abin da ya kamata a yi inkari in an gani na gida. akwai abin da wai in ka gani na bid'a ba sai kai inkari sai yake ce mana ku tuna dama tun a baya ai izuddin ya ce ba za ka yi inkari akan abun munkari ba sai in gaba ɗaya kowa ya yarda munkari ne kun san mun tattauna wannan matsalar mun kawo fuskokin malamai game da wannan matsalar ko na sai sai faman taraka taraka ba fi wudu'i ba ma'ala maqsuda fi tahrim fa in yawwa yawwa yake cewa don haka wanda duk kaga ya bar wani abu bai yi ba ko ya yi wani abu da bai kamata a yi ba a ganinka to kalli wannan abin shin gaba ɗaya duniya ta yarda da kar a yi shi ko ayi yi shi idan ya zama uktul fi wujudihi ba ko wasu suna ga ba ba dole bane wasu suna ga dole ne kaga akwai sabani kenan ko to au au au au au au fa'ala to fa in kallada ba'd al ulama wata kila shi ya yi koyi da wa'anda suka ce ayi ne kai kuma ka tafi akan wa'anda suka ce ka ayi haka ba za ka yi masa inkari fala inkara alai illa an yuqallidahu fi mas'alatin yanqudu hukmuhu fiha sai dai idan ya kwaikwayi wancan malamin ne a matsalar da hukuncinsa yana warware aiki da wannan matsalar to nan ne shine sai kai masa inkari kace to malamin da kake bi ma ga abin da yace ko ga abin da zahirin aikin sa yake nuna na'am wannan dama ita ce ka'idar da shehu dan fodiyo ya kawo amma kuma mun faɗe ta mun ce wannan ka'ida laysat musallam da haka shi a wajensa ba za ka yi inkari ba sai in an tabbata kowa ya yarda cewa abu kaza bid'a ne to yaushe ai bid'a nawa ce ka to za a kowa ne yarda ai dole ne ka samu wanda za su ce ba su yarda ba musamman a musalla shar'i na'am ونحن من أهل العلم من أهل العمل Yace ya ce amma abin da muke rufi ba wai ka kyamaci abin ba a ka zo ka ce dole sai an dina in gan ka ce wani da Allah bai kamata ku dinga yin abu wannan nasiha ce ba laifi amma ka zo ka ce wanda ya aikata kaza batacce ne to wannan shine ba daidai ba Na'a. yawanci to bar mu kawo maka nassin jawabin da shi izzuddin bin abdulsalam ne game da kashe-kashen bida'a ga abin da izzuddin yake ta ce godiya ta tabbata ga Allah ita bida'a kala-kala ce to sai fara bayanin ce bid'a hasana shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacinsa ba a yi ba amma kuma yin ya kamata a yi shi a yanzu na'am sai zo kuma bid'a haramtacciya shine abinda aka aikata shi a yanzu amma akwai dalilai na shari'a da suka nuna haramcinsa kuma ba a taba aikata shi a baya ba na'am لتشكيل عنه على عبادته مع كونه لم يقبل بالحكم الاول ya kawo bid'a kuma halastacciya ita ma a bisa nafsin ka'ida na'am وقلنا لإخواني أشرفكم yace a cikin littafin talqisul ikhwan ga abinda malamin yace ya ku yan uwana arshadakumullah Allah ya shiryar da ku وانظروا هذا الجواب كي نظر من جوابي واعملوا عليه كي أيتي أكلسا وراقبوا ربكم كما قلوا ردا حجم أبنجزم لا تدخلوا لا تدخلوا في الله ولا وجعلوا الأموال كما أن الشرع وأنا أعلم من أن الحمد حتى يكون هو سبع من الكبير وإن لم تقتلوا وتعفى تحيكم وعلم na yawa yake cewa kada ku shiga wani al'amari sai fihi da wannan batu walahu kuma saboda shi kuma ku sanya ga baki ɗaya son ku ya zama yana biye da shari'a ai annabi sallallahu ma yana cewa ɗayan ku ba zai zama cikakken mumini ba sai ya zama son zuciyarsa yana bin abin da nazo da shi قبل عدم الله على الكبار البدعة وفصلوا بين الأدعية فتصلوها وبين وبين الحسنة فلا تنكروها لتبتغوا عند ربكم من ملاوحتكم كلمة الله وحسابه فإن من يكفر ما لا يجد إنكاره فعامل المنكر الذي يلحقه فهو القلب ولذلك نسأل لهم في هذا الباب الاختلافات yake cewa a cikin littafin ne talfisul ikhwan ɗin kafin ya yi wannan zancen na sama da kaɗan yake cewa fa hadithu ya Hadafin hadakumullahu Bida'a ya kamata ku tsaya kuma mai da hankali ku tantance me bida'a. wa fassilu bainal qabihati ruwa, ku bambanta tsakanin mummunar bida'a don ku yi inkarin wa wa yanal hasanati fala Ruwa, kuma ku gane wacce ce ba wacce ce mai kyau don haka ku je ku inkarinta da taslamu inda kun min mulabasati munkarin bin na anil munkarin domin ku kubuta a wajen ubangijin ku ta hanyar mulabasati munkarin bin nahyi an munkarin wato mulabasa ta abin da yake munkari kar ya shigo kuma ba ku yi hani game da aikata shi ba fa inna man yunkiru ma la yahillu inkaruhu ka'amil munkari alladhi yanhahu aw akbar domin wanda duk yazo yace a bar kaza kuma wannan abin bai halatta a ce a bar shi ba to munin aikinsa bai gaza munin aikin wanda ya aikata abin da ya kamata a aikata shi mana da kai da kace a daina kaza kuma abin nan bai kamata a ce a daina shi ba da wani can wanda ya aikata abin da ya kamata a daina shi duka ɗaya ne ko kama fi shi laifi sai zalika na kaltula lakum fi hadha alkitabi al-ikhtilafati shi yasa a wannan littafi na tarhisul na kawo muku sabani na malamai litashtanibu inkara ma fihi khilaf domin duk abin da kusa akwai sabani a cikin sa to ku daina inkarin sa ku nisanci inkarin sa wa inkaruhu minkum la yajuz bai halatta a ce kun yi inkarin abin da bai kamata abin da aka yi saɓani a kansa na yake cewa inna ma nabba'tukum ala hadha abinda yasa ne muku wannan tanbihi saboda taz'umuna annakum tanhauna 'anil bid'i wal manakir domin ku kuna ganin wai kuna yin hani akan munkari da bid'a

مباحة فإن فلا يحرم yace har yanzu a cikin littafin ta tarkhisul ikhwan malamin yake cewa fanzuru rahimakumullahu bi afsan bid'ati wa ahfazuha ku tsaya ku sake nazari dai ku kiyaye kashe-kashen bid'an nan kuma ku sani cewa ba kowace bid'a ce ake inkarin ta ba bal kamar yadda kuka gani akwai wacce mustahabba ce ma in kai za a baka lada akwai mubaha wacce ba zunubi ba lada akwai wajiba wacce in kai za a baka lada in kama ki za a ma baka alhaki a za a maka uba akwai makaruha wacce in ka kinta za a baka lada in kai kuma ba za a yi maka ukuba ba wannan duk mun yi bayani da sharhi a karatu uku a baya na'am عليه أن من قل والجواب والإجرام إجرام To gaba da ka ƙaurace wa ɗan bida'a. Wannan ƙaurace wa ɗan bida'a yana da asali a Ƙur'ani yana da asali a Qur'ani da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma aikin magabata a cikin Qur'ani Ubangiji subhanahu wataala yana cewa qad nazzala alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati Allahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yaqulu fi hadithin ghairi innakum idhan mithluhum inna Allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a wa dawal istirash shine idza sami'tum ayati Allahi yukfaru biha wa yustahza'u biha al-kufranu bi ayati llahi wal istihza'u biha shine ƙin karɓarta ko musanya ta da wani abu wa yadkhulu fi zalika sunnat rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da aka yin wani abu da ya saba wa sunna kufranun ne bi ayatin lahi wa sunnati rasul saboda ubangiji subhanahu wataala ce la karka lakum fi rasulillahi uswatun hasana wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idhnillah man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah sannan kuma fal ya'zal alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna ila ghairi zalika min al-ayat haka zalika kuma Allah ya bamu mu labarin cewa <clears throat> binna wa idza marru bil lagwi a'radu wa idza a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaykum la nabtaghi jahil wa ibadu al-aman alladhina ala 'ardihim wa idza khatabahum al-jahiluna qalu salam dan haka ba a zama kusa da wanda yake aikata sa da yawa daga cikin ta nuna ka la tusahib illa mu'minan wala ya'kul ta'amaka illa taqi <clears throat> sannan haka magabata suke wani ya tsaya ce da imamu malik eh, yake kif uhaddisu ka kalima malik yace wala nisfa kalima sai annani ala hudan min Allah ina kan shari'a ba za ka zo ka bata min saboda ka kaurace wa dan bid'a shari'a ce to shine shi nan mala yake cewa to idan aka ce kauracewa dan bid'a magana ce muttafaqun alai to a bisa ta'arifin da ana nufin bid'a muharrama to kuma in bid'a makaruha ce fa qultu yace fal jawabu kama fi talqis al ikhwan ga jawabin a cikin littafin talqis al ikhwan zahirul risalati a zahirin wannan risala murtaki murtakibiha duk wanda wato ya aikata bid'a a ƙaurace masa saboda li liqauliha wal hijranul ja'izu hijranu bil bid'ati intaha wato hijira kauracewar wanda ta halatta shine kauracewa wanda yake dan bid'a da haka koda bid'a makaruwa ce in mutun yana aikata ta zaka kaurace masa na'am ala abul hasan ala abul hasan maliki إذا علم بيانها من الأنبان واختلف المراجعين هنا فقيل أتي عليه محمد وقيل أتي المظلوم ثم قال البجنة sai kawo saɓani, Abul Hassan al-Maliki a cikin littafin saƙiƙil mabani da ya naƙalto daga faƙi hannun cewa an samu saɓani a nan game da ɗan bida'ar da za a ɗaura cewa wasu suna ganin cewa za a ɗaura cewa ɗan bida'a muharrama wasu suna ganin za a ɗaura cewa ɗan bida'a makaruha ma gaba ɗaya. sai fatiha ne ke cewa amma ni a wajena mai bid'a muharrama dai za a tsorace wa dan bid'a muharrama amma game da bid'a wacce take makruha wannan akwai nazar gaskiya ya kamata a sake dubawa na'am you. eh ka ce ƙara sai ka jingina magana zuwa ga shi ka ce ƙara rahimahullah shi kenan ka kuɓuta kai yawwa amana ce a tabbatar masa da abin da ya ba su da littafinsa muke karanta da ka faɗi haka to ka mayar da uhudar zuwa gare shi shi kuma ya yarda yana da dalilinsa na faɗa haka eh baka ji abin da shekul islam ke faɗa ba wa ala wa aruddu uhdataha ila nuqaliha wa asunaha an kulli ma yatakhayyal yau kuma daɗin eh, karatu kenan da diraya eh, karatu kenan da ƙwarewa ta riwaya ƙala rahimahullah duk gaba ka dinga cewa malam ya ce ƙala rahimahullah abin da ke cewa to mun gama da bayanin bid'a da dalilan wajaccinta da kuma dalilin suka nuna dole a batta da kashe-kashenta da abin da za a yi inkari in an gani da abin da ba dole sai an inkari ba sai ce Allah ka datar da mu don bin sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bisa ga aƙidar Sheikh Usmanu Allah ya gafarta masa ya yadda da a roƙi a yi tawassuli da jahin annabi sassa da haka yi ta ƙarshe da ce bi jahihi inda kuma mun yi magana akan cewa Sheikh Dan Fodiyo Allah ya gafarta masa ash'ari ne sufi ne wannan kuma wani abu ne sananne a aƙida ash'ariya da sufiya kuma mun yi tahqiqi mun yi bayani amma gaba insha Allah idan muka zo tarjama mai faɗi Sheikh Usman Dan Fodiyo a talisubarsa izuwa ga ƙadiriyar ma za mu haƙaƙe ta in sha Allah ta zara ta wata'ala Allah ya sa mu dace abin da muka faɗa daidai ya ba mu dadansa wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana zamu mu shiga babi na uku bayanu ma wa rada anis sahabati wa tabi'ina wa tabi'i tabi'ina min bulughihim al-ghaya fi ittiba'i sunnati wa ijtinabi al a wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh